Eto eh a gaskiya wannan sanarwa ta ba da bazata ga dukkan masu nazarin yanayin siyasar Kenya da kuma abubuwan da ke faruwa a ƙasar. Musamman ganin cewa zaben nan ya kusa, ko da yake akwai wasu buƙatu da yawa da kusan za a iya cewa su a jam'iyyar wato Rahila Odinga sun bada na cewa ana so su shiga wannan zaɓe sai an yi wannan garan bawul a hukumar zaɓe ta ƙasar to wanda kuma a gaskiya ta kai ga har yanzu ba a samu yin hakan ba to wannan za mu iya cewa hakikanin gaskiya kila yana so ya janye ba zai shiga zaɓen nan ba ko kuma barazana ce to lokaci ne kawai zai iya nuna mana haka to dakta ya ce ya janye ne domin tabbatar da zaman lafiya a ƙasar kenya baka ganin kamar ya sa ƙasa a gaban ne ya sa ya ɗauki wannan mataki? Ito, eh a idan hakan zai kasance zai kawo zaman lafiya wanda shi ake bukata, to za a iya na'am da abun. To amma kasancewa hakan kawai za ta iya kasancewa ne in aka hito da shirye-shirye na zaben nan kuma ya zama na jam'iyyar sun za ta kawo wani wanda zai iya shiga zaben nan a madadinsa. kafin hakan to gaskiya yanayin yana da rusani sosai. To ganin yadda wannan al'amari yake da bukatun da suka gabatar da wannan zanga-zanga da aka kwashe dogon lokaci ana yi hatta kai ga wasu rasa rayukansu. Ana iya cewa yanzu ya ba da kai boriya hau kenan? Eh to hakan ba za a iya cewa za ta kasance ba sai dai in an ga yanayin da zaben yakan kama har zuwa fara zaben da kuma bayan zaben sannan gaskiya wannan za ta iya tabbata amma kafin nan yanayin gaskiya sanin siyasar kenya yana da rudani to shugaba uhuru kenyatta ya bayyana cewa su za su ci gaba su je wannan zaɓe me zai zama makomar zaɓen ba tare da 'yan adawa ba eto eh gaskiya a wannan shine babban matsalar don gaskiya zaben ba zai karɓi ba musamman ga su magoya bayan dan adawa Raila Odinga wanda kuma gaskiya suna da yawa a wannan ƙasa. Fata dai a samu daidaito wanda gaskiya jam'iyyar 'yan adawan da ita gwamnati ya zama na ƙungiyoyi za su iya shiga tsakani da kuma ƙasashen ƙungiyar ita wannan bangare na Afirka ya zama na sun sasanta tsakanin kafin a je zaben a haka. To dakta kana ga wannan abu ne mai yiwa a sasanta bangarorin biyu domin zaman lafiyar ƙasar Kenya? eto eh gaskiya kusan a iya cewa ma lokaci na nema ya a kan hakan sai dai kuma sai an ga ƙoƙarin da za a iya yi don samun zaman lahiya a lokacin zaben da bayan shi. Dokta Jafar Lawal Dabai mun gode sosai da wannan bayani da kai mana.